يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجي درسي ندري إلى سبعين غدو حديث هذا الغدو المران ابن الحجر الأصطلاني وأن يا رسول مصر hijira na da shekara 852 shekarunsa 586 rabuwansa da duniya a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana gafara tare da shi za mu yi ƙoƙarin karasa bayani da ya zo a kitabun Ba wato ƙarshen babi na uku babu kasmin sadaqati daga hadisi na 663 zuwa hadisi na 669 insha Allah ta'ala kuma wannan darasi yana dauke da bayani A kan mutanen da ba sa cancantan a ba su zakka waɗanda ba su cancantan su roƙi zakka wato su roƙi a ba su zakka akwai mutane waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa baya kamata su nemi a ba su zakka ibn hajar ya kawo hadisai waɗanda suke magana a kansu a ƙarshen bayaninsa game da matsala ta zakka an abi sa'idin da khudri an karbo hadisin nan da abu sa'idin al-khudri shine sa'ad bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rabiya Allah anhu kuma Allah ya kara ma Abu Sa'id al-Khudri yardansa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah ya ce la tahillu sadaqatu li ganiyyin zakka ba ta halatta ga mawadaci kalma ta as tana ɗaukar ma'anar zakka wannan hadisin yana magana ne akan matsala ta zakka zakka ba ta halatta ga mawadaci a wancan darasi da ya gabata ibn hajar ya kawo mana hadisai waɗanda suke magana akan haddin da mutum yake isa a ce shi mawadaci ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadatar da take hana shi yin roƙo idan dai kana da abin da zaka karya kuma kana da abin da zaka ci da yamma waɗannan hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yace la tahillu sadaqatu li ganiyyin zakka ba ta halatta ga mawadaci illa da kamsake sai dai mutane biyar Suma waɗannan mutane guda biyar ɗin mawadata aka zo ha bi wasu ba sun karfi zakkan ba ne wato da siffansu na wadata sun karfi zakka ne a dalilin wasu dalilai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya girga su kuma idan ka lura za ka gane cewa akwai dalilai da suka sa waɗannan mawadata suka nemi a basu zakka li'amilin alaiha zakka ba ta halatta sai dai ga mutane biyar na ɗaya shine mai aiki akan zakka din wanda ke aiki akan zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كما يقول في سورة التوبة آية 60 الله سبحانه وتعالى ya halattawa mai aiki akan zaka ya samu wani rabo daga cikinta wannan shi ne mutum na farko kuma ko da mawadaci ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam mawadaci baya halatta ya nemi a bashi zakka sai dai waɗannan mutane guda biyar don haka waɗannan mutane guda biyar da aka kirga gaba ɗayan su mawadata ne kuma gashi sun samu wani kaso na zakka mai aiki a kan zakka wato shi ne wanda ke tattaro zakka ko kuma wanda yake rubutawa yana da aiki a kan matsala ta zakka ɗin amma ana tura shi karɓo ta daga wajen mutane ko kuma yana rubuta abin da aka karɓo din yadda ake rabonsa yana da kimantin to yana aiki akan zakka don haka ko da mawadaci ne ana bashi wani kaso annabi sallallahu alaihi wa sallam yace awratu min ishtaraha bi mali ko ko mutumin da ya sayi zakkan da dukiyarsa wannan bayani wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta samu bayani na malamai akan cewa idan mutum ya ɗauki dukiyarsa ya ba da zakka wanda aka ba ma zakka ɗin sai ya sayar ma wanda ya ba shi zakka kamar misali mutum yana da shanu ko awakai ko raguma ya fitar da zakka da ya ba ma wani sai wannan ya sayar masa to ba wannan ake magana a kai ba domin dama a baya mun yi magana akan cewa haramu duk mutumin da ya ba da zakka ya sake sayan wannan zakka ba daidai ba bane a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin aunul ma'bud da mujallar na biyar shafi na 32 akwai malaman da suke kafa hujja da wannan hadisin suna cewa fihi dalilun ala anna al-mutasaddiq idza tasaddaqa bi shay'in thumma ishtarahu min al-madfu'i ilayhi fa inna al-bay'a ja'iz akwai malaman da ke ganin idan mutum ya fitar da zakan dukiyarsa ya ba ma wani wannan mutumin ya sayar masa shi da ya ba shi zakar wannan cinikin ba laifi ba ne wato halal ne shi ne malamin ya ce walakin kariha ko aksaru ulama'i sai dai akasarin malaman sunna suna kyamar wannan ciniki bayan ka fitar da zaka sannan kuma ya zama ka sayi abin da ka fitar da zakan da ka bada ma'a tajwizihim bai'a fi zalika duk da cewa cinikin da aka kulla din ana ganin ba laifi ba ne wato ya halatta amma dai an aikata abin da ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai al-imam malik yana cewa in ishtarahu fal bai'u mafsukhun wanda ya fitar da zakan dukiyarsa sannan ya saye ta wannan cinikin ma babu shi cinikin gaba ɗayansa babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka abin da ake nufi shine ka da ka fitar da wata sadara ta zakanka imma ta hatsi kayan noma ko kuma wata dabba wanda ka ba ma wannan zakka sai ta kuwa ya da ba kai ya sayar ba kai kuma wata bukata ta kai ka kasuwa ka sake sayan wannan abin wannan ba laifi bane da an samu mutum guda ya shiga tsakani idan dai ba dabara aka kulla ba na cewar wani ya je ya sai abin ya dawo ya sayar maka kai ka riga ka ba da zakka talakan da aka ba shi zakkan ya tafi kasuwa ya saida bayan ya sayar sai kuma bukata ta kama ka kana son wannan abin sai gashi ciniki ya dawo ma da kayan ka kaga wannan ba shiri aka yi ba zama ka halal ne abin da manzon Allah yake nufi a nan sallallahu alaihi wasallam awratulin ishtaraha bi mali mutumin da ya take sayo zakkar da ya fitar da dukiyarsa wannan ba laifi ba <clears throat> tunda ba shiryawa yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum na uku shine augari ne wanda yake bashi shine algari wanda zai ki bashi saboda ya shirye tsakanin mutane ana magana ne akan mawadata waɗanda zakka take halatta wato a gare su shine kamar mutumin da ya ciyo bashi ya ci bashi din saboda ya shirye tsakanin wasu mutane kamar yadda hadisi na gaba zai yi bayani insha Allah فأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر وهو معسر فلا يدخل في هذا المعنى لأنه من جملة الفقراء باوي أنا مغنى أكن تلكا لباشي يمسى يوا أنا ربان زكاة يزوي شيء أبيع مسا باشي باشي أتي مغنى با أنا مغنى لي أكن موداتي da ya ci bashi yana da damar a bashi zakaya biya wannan bashi wani irin bashi kenan wato shi ne ya ci bashi don ya sulhunta tsakanin wasu mutane ba ya ci bashi saboda fa'idar kansa ba ya ci bashi ne saboda ya shirya tsakanin wasu mutane da suka bata a dalilin wata husuma imanin kudi kuɗi ko kuma wata jayayya da ta kaure tsakanin su saboda haka shi wannan yana kokarin ya sulhunta su sai ya ciwo bashi wannan mawadacin shi dai mai kuɗi ne amma za a bashi zarka don ya biya wannan bashin da ya ciwo tun da bashin dama ba ya ci ne domin kansa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake augazin fi sabilillah ko ko mutumin da ya tafi yaki a hanyar Allah al-imam al-qattabi a littafin ma'alim sunan sharh sunan abi dawud a mujallal nabi shafi na 196 yana sharhi kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri din nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mutane biyar mawadata ne kuma zakka tana halatta gare su manzon Allah sai kirga da mutumin da ya tafi jihadi don haka sai al-Imam Khattabi yace fihi bayanu anna al-ghaziya wa in kana ganiyan lahu an ya'khudha sadaqa wa yasta'inu biha fi qalbi idan mutum zai tafi jihadi ko da mawadaci ne yana da damar ya karbi zakka saboda ya amfani da wannan zakka ya samu wato tallafi kenan ta wajen jihadin da zai ba Allah baraka wa ta'ala da kansa yayi bayanin halarcin mai jihadi ya samu wani kaso na zakka yanda zo cikin suratul tauba wato aya ta 60 innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina Allah subhanahu wa ta'ala yake wa fi sabilillah kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal akasarin malaman sunna suna tabbatar da fi sabilillah ana nufin mayaka masu tafiya jihadi ko da mawadata ne suna da damar a basu sarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au miskine ko kuwa talaka ne to so dika alaihi aka bashi zakka to so dika alaihi minha da aka bashi wani kaso na zakka fa ahda min hali ganiyyin sai ya kyautan wani yankin wannan zakkan ga wani mawadaci talaka ne aka bashi zakka shi kuma talakan sai ya kyauta ga wani mawadaci kaga wannan mawadacin ya ci zakka a tafakaice amma kuma halal ne gare shi tunda ba ta fuskar zakka ta zo gare shi ba wato zakan ta zo gare shi ne ta fuskar kyauta ga wanda aka riga aka bashi zakka wannan babu laifi رواه أحمد <clears throat> ابن حجر جوانا حديث الإمام أحمد يرويجو وأبو داود ثم الإمام أبو داود هنا كتاب الزكاة باب من, من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني رواية الإمام أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم يجي أو جار فقير كوكو مقفشيني متلوشي مقفشي تلكا yutasaddaqu alayhi sai aka bashi zakka fa yuhdi laka aw yad'uka sai makwabcinka din nan sai ya san maka daga wannan zakkan da aka bashi ya ma kyauta saboda shi ba zakka ya bayar ba ko da sai gaya maka ga zakka an bani kai ma gashi ah, ba zakka ya baka ba dan baki da iko ya bada zakka in dai talaka ya dauki wani abu ya bayar kyauta ce ko sadaka ba ta taba zama zakka saboda zakka tana da ka'idarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan talaka aka bashi zakka sai ya maka kyauta makwabcinka au ya da'u ka koko da ya abinci sai kira ka wannan ba laifi bane ya ce wa ibnu majah haka nan al-imam ibnu majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakat babu man tahillu lahu sadaqa a riwayar al-imam ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auligani ishtaraha bi malihi mawadaci da ya sayi kadarar zakka da dukiyarsa aw fakirin tusaddiqa alayhi fa ahdaha hali gari ko talaka da aka bashi zaka, sai ya ba wani kyautar wani yanki na wannan zakka ga wani mawadaci shi wannan mawadaci ya ci halal babu laifi ibnu hajar yace wa sahahahu al-hakim al-imam hakim ya inganta wannan hadisi mawsulan fi kitab az-zakat yana babu miqdari gina alladhi yuharrimu su'al hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim ya tawo mawsulan aw li rajulin kana lahu jarun miskinun فتصدق miskin ba, فأهدى miskinun الجلية wanda ita ce riwayar da ta zo cikin al-mustadrak al-imam al-hakim mutum ne yana da makwabci rajulun kana lahu jarun miskin mutum ne mawadaci yana da makwabci talaka fa tusaddika ala miskin sai aka ba mu wannan talakan zakka fa ahda miskinun kaliya wannan duk bayanin na annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya ce shi wannan talakan da aka ba shi zakka sai ya dauki wani yanki yayi kyautansa ga wannan mawadacin ibn hajar a ƙarshen hadisin nan ya ce wa ƙo'illa bil irsali amma hadisin nan an aibanta shi saboda ya taho mursal ya taho mursal riwaya da tabi'i babu sahabi saboda asali hadisin yana ba, yana littafin al-imam malik al-imam malik ya rawaito shi mursalan an zaid bin aslam an aba bin yasar shikin babu ainihin sunan sahabin amma a littafin al-mustadrak al-imam al-hakim shi ne ya kawo hadisin mawsul mawsulan ya kawo hadisin marfu wato eh, hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yana littafin muwaffaq kitabuz zakat babu akhdhi sadaqa wa man yatubu lahu ahdaha lafazin da yazo cikin wato bulugul maram lafazi ne da ya taho cikin musannaf na ibn abi shayba hadisi na 7151 a takaice hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana irwa dalil hadisin 870 al-imam sindi mai sharhi ga sunan ibn majah mujallad nabi shafi 404 yace wa laysa al-muradu la yahillu lahu an ya'khuzaha إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط بل في التمليك مطلقا باوي أنا نفي إذا أنبا ما mawadacin kan ya karba ba hadisin nan yana da kyau ka yi masa kyakkyawar fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan mawadaci ya roki a bashi zakka wannan haramu la tahillu sadaqa zakka ba ta halatta kalmar da ya faɗa zakka ba ta halatta za ka ɗauka ko an ba shi kare karɓa ne la da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi haramun ne ga mawadaci ya nemi a bashi zakka ba wai idan an bashi haramun ne ya karba ba wannan ba magana ta bane ba ba akan wannan mutum ake magana ba tace an murad inna ma hasala bi sababin akhar ghayra tasadduqi ka shira'i wal hadiyya fa shamala al-irsa cikin waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da ya zama ya da zakka sannan zarkan ta dawo gare shi ta wace hanya kamar ta ba da zakka wanda ka ba shi zakka ya tafi sayar kai kuma ciniki ya dawo maka da wannan abin halar da ya mallaki wannan abin na biyu ka ba da zakka ka tafi gidan wannan mutumi sai ka shi ya shirya abinci idan ka ci abincin ka ci daga wannan zakka amma halal ka ba da zakka misali kana da kani ko kana da mahaifi a ka'ida ta musulunci idan ba ciyar da su ya waje ba a kanka ba idan dai ba kana ciyar da iyayenka ba ne za ka iya ba su zakka saboda haka ba ka ciyar da iyayenka lokacin zakka ya yi sai ka ɗauki wani kaso ka ba wa mahaifinka da ka ba wa mahaifinka wannan kaso na zakka ba daɗe ba adari ya same shi ta yaro ai shari'a ta halatta ma gadonsa saboda haka wannan dukiyar sai ta sake dawowa hannunka amma ba a fuskar zakkan ba ta dawo a fuskar gado saboda haka idan dukiya ta canza tsari na mallaka ba laifi bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da muke akwai al-imam abul walid sulaiman al-baji daga cikin fitattun malamai da suka yi sharhi na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da sharhin muwatta al-imam zarkani a cikin sharhul muwatta shi ma yayi magana ya kawo maganar al-imam al-baji yana mujallad bi shafin 184 yace wannan hadisin babban abin da za mu lura da shi fa in da fa'aha li ganiyin bi ghairi haula'i abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi idan da a ce mutum zai ɗauki dukiyarsa ya ba ma wani mawadaci aliman bigilan ya tabbata wannan mutum mawadaci ne babu dalilin da ya halarta masa ya bashi wannan zakka malaman suna gaba ɗaya sun ce lam tut zihi bila khilafi zakan ta inganta ba fa ni ita kada faqarahu amma idan kana akwai wani dalilin da yasa ka kudurta cewa mutumin da ya cancanta a bashi zakka sai ka ɗauka ka bashi wannan babu laifi kuma ko da kafiri ne ka dauka musulmi ne ka bashi zakka wannan kayi shi ne a kan rashin sani Allah zai kama mutum da laifin abin da bai aikata shi da gangan ba to kuma wannan sadaka da ake magana sadaka ce ta zakka ba wai sadaka ta nafila don haka malamin ya ce wa amma sadaka tatawwu fa hiya bi manzilati hadiyya tahillu lil ghani wal faqir sadaka ta babu laifi don kayi ta da talaka kayi ta da mai hali mawadaci wannan ba laifi amma ana magana ne a kan zakka zakka tana da ƙa'ida. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mawadata in ba karkashin waɗannan dalilai ba neman a ba su zakka haramun ne hadisi na gaba وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي رضي الله عنه أن رجلين حدثاه وسمت عليه قدابي سكباش الأباري عبيد الله بن عدي أنهما أتى يا رسول الله سنته قال النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة سنة روكوين باس الزكاة annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabon zakka sai ga wasu mutane sun taho sun nemi ya ba su zakka kuma waɗannan mutane su suka ba da labarin faƙallaba fihi man nabara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jujjuya kallonsa ga waɗannan mutane biyu din wato ya kalli wannan sama da ƙasa ya kalli wancan sama da ƙasa ko ya ɗauki ma'aunin a bashi zakka فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gan su manyan mutane karfafa idan aka ce rajulun jaldun to ana nufin mutum wato wanda yake kasu manzon Allah ya gansu ba ƙananan mutane ba saboda haka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in shi'tu ma a'taytukuma in kun ga dama in ba ku kaga kenan kana yiwa kaga mutum kaso din amma yana da wani dalilin da zai cancanta da baki zakka amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da ya ga waɗannan mutane kasun kasun ne lafiyayyu sai manzon Allah ya mutu nasiha a fakaice in kuna so zan iya ba in kun ga dama in kun ga dama zan ba sai dai ku sani wala habba li ita zakka mawadaci ba shi da rabo a cikinta. ta wala li qawiyin haka nan ƙaƙƙarfa mai iya yin sana'a shi ma ba shi da haƙƙi a zakka Ƙaƙƙarfa mai iya yin sana'a kaga ba shi da komi amma yana da ƙarfi yana iya yin sana'a lafiyayye don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mutane biyu ne anan mawadaci ba shi da rabo a zakka la habba fiha li ganiyyin mawadaci ba shi da rabo a cikin zakka na biyu shine wala li qawiyyin haka nan kankarfa mutumin da ya zama mai karfi ne muktasibin mai iya yin sana'a mai iya wahalar ya samu shine muktasib al muktasib wanda zai iya wahala ya samu abin da zai ci shi ma ba shi da rabo a zakka wato ko da ba ka da komi amma idan kana da lafiya kana da karfi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba ka da rabo a zakka ya subhanallah rawahu ahmad wa qawwahu al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan kuma ya karfafa ma hadisin akwai littafin ibn hajar da ake cewa a tafsir al-hadir wato a littafin a tafsir al-hadir hadisi ila uku shafin dari da takwas ibn hajar ya sake kawo hadisin nan sai yayi magana yace qala ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ya ce ma ajwadahu min hadisin me yayi fi me can wannan hadisin ji al-imam ahmad me ya kai can wannan hadisin wato hadisin kamar ya warware matsala gaba ɗaya ta al'amarin zaka saboda dama can riga mun karanta sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda irin hali ne mutum zai kai wanda zai haramta masa yayi roko annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum yana da abin da zai ci sai ya kuma yana da abin da zai ci da yamma magana ta kai to sai ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ma kana da karfi kana iya yin sana'a to zakka ba ta cancanta gare ka Alimamu abu dawud ya rawaito shi ce fi kitabi wa abu wa abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabul zakat babu man yu'ti min as sadaka wa haddul ghina yanda al-imam abu dawud yi babi a kai ke nan saboda ya tabbatar ma akwai haddi na wadata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai iyakar da mutum yake kaiwa a ce wannan mutumin mawadaci wanne ne iyakar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai sannan ya kara da cewar idan mutum yana da karfi yana da iya yin wahala ya samu abin da zai ci to zaka ba ta halatta gare shi ya nema baya halatta ya nemi a shi zaka don ana magana akan neman a baka ne ba wai karba ba yana da kyau mu bambanta su idan an baka zakka ko da kana da hali karbanta ba a kansa ake magana ba ko da kana da ƙarfi ko da kana iya yin sana'a ko da kana da wadata aka baka zakka ba wai ana magana ne akan karka karba ba ba wannan bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan wanda zai zo ya ce a bani zakka ai kaga waɗannan mutanen sun taho ne musamman suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alani min as-sadaqa suna roƙon manzon Allah ya ba su zakka ya ba su wani kaso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan amsa don haka magana ake akan mutumin da ya zama karfa ya nemi a bashi zakka mutumin da ya zama zai iya sana'a ya sai a bashi zakka haramun ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce wannan sa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin yana kitabu zakati mas'alatu qawiyyi al-muktafi sunan babin kenan babi da ke magana akan matsalar kakkarfa mai iya yin sana'a ya ce a bashi zakka babu haka a sunan manzon Allah hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da dari uku da sittin da ɗaya da kuma irwa'ul dalil a mujallar na uku shafi na dari uku da tamanin da ɗaya. akwai ma wani hadisin riwaya da take kama da wannan ibn hajar bai kawo ta a nan ba hadisin abdullahi bin amrin yana cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce la tahillu sadaqatu li galiyyin zakka ba ta halatta ga mawadaci ya nemi a bashi ta wato baya halatta ga mawadaci ya nemi a bashi zakka wala zinir rakil haka nan mai karfi baya halatta ya nemi a bashi zakka sawiyin mutumin da ke da lafiyan gabaku wanda ke da lafiyan gabaku yana da kafafunsa yana da hannuwansa wato yana da lafiya ke lafiya kenan jikinsa lafiyayye ba da kafa ne da shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi ma baya halatta gare shi nemi a bashi barka mutane uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mawadaci zinin rakin mai karfi wanda zai iya sana'a sannan sawiyin mutumin da zama to mustawil khalqi wanda ke da madaidaicin halitta ya'ani istiwa'ul a'dha wa salamatuha wanda yake da lafiyan jiki baya halaka gare shi ne a bashi zakka wannan ya nuna cewar mutumin da ke da nakasar da za ta hana shi yin sana'a yana da damar ya nemi a bashi zakka saboda manzon Allah yake wanda ya zama yana da wato lafiyayyen gabubba yana da lafiyayyen gabubba wato zai iya yin sana'a haramun ne gane shi ne a bashi da kaya wannan ya nuna cewar in kuwa yana da nakasar halitta yana da damar yake a bashi zakka saboda baya da za a iya samu abin da zai iya dogaro da shi don wannan nakasar da take tare da shi yana tuffatul ahwazi mujallal na 255 in wannan hadisin yana sunan abi kitabun kitabu zakati babu man yuqti min sadaka sadaqa wa haddul ghina da kuma sunan tirmidhi yana kitabun zakati babu maja a man la tahillu lahu sadaqa yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2550 ibn hajar cikin at-tafsir al-hadir a juz'i na 3 shafin 108 ya jera ruwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba wai hadisai biyu da muka karanta kawai ba na farko shine wanda ibnu hajar ya kawo cikin bulugul maram shine hadisin ubaydullah bin adi mun ba da misali da hadisin abdullah bin amr wanda yana sunan abi dawud sunan tirmidhi da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim da isnadin hasan shine yazo da lizi mirratin sawi ya zo da lizi mirratin sawiyin sannan akwai hadisin talha bin ubaidillah akwai hadisin abu huraira yana sunan dara kotuni da al-musnadul imam abi ya'la akwai kuma hadisin abdullah bin umar wanda ibnu adi ya kawo cikin al-kamil littafinsa na wato al-jarh wa ta'dil akwai sahabbai da dama waɗanda suka rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu hajar ya jera sunayensu da dama sahabban suna da yawa waɗanda suka tabbatar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ke da wadata haram ne ya nemi a bashi barka mutumin da ke da ƙarfi kakkarfa wanda zai iya yin sana'a haram ne ya nemi a bashi zakka mutumin da ya zama yana da lafiyan jiki haram ne ya nemi a bashi zakka al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin hadisin abdullah bin amr yace wa wajhu hadha al-hadith inda ba'd ahli al-ilm ala al-mas'ala wadannan hadisai da muka karanta duka ba wai akan a ba su su karba bane hadisan suna hana su su nemi a ba su zakka haram ne su su nemi a ba su zakka to amma akwai mutum guda akwai mutum guda wanda kaskarfa ne lafiyayye ne shi kuma halar ne a bashi zakka duk da cewar na cewar ya nema ɗin shi ne haramun ya zo cikin kashafin gina sharhin al-mubdi kitabun mubdi yana mujallar na biyu shafi na 286 idza tafarraga al-qadiru ala takassubi idan mutum lafiyayye ka karfa ya mai da hankalinsa ga neman ilimi kawai ya mai da hankalinsa da karantar da addini da talabil ilimi wa ta'azzara jam abu na biyu shine ya kasa hada sana'a da neman ilimi sun kasa haduwa don ba ga kowa hakan yake zuma yana da sauki ba amma ya mai da hankalinsa ga neman ilimi ɗalibai da wanda ke karantarwa eh, ya gagara ba zai iya hada neman ilimin da sana'a ba yani aljam'u bai na ilmi ilimi wa takassur annahu yu'ta za a bashi zakka yana da damar ya nema shi wannan shi kadai aka ware daga cikin lafiyayyun mutane masu karfi waɗanda suka iya cewa a bani zakka shi kadai ne duk wanda yake banta saboda neman ilimi da kuma karantar da addinin Allah wannan yana da damar haka annahu yu'ta la in tafarraga lil ibada amma banda mutumin da ya kebe saboda bautan Allah akwai bambanci tsakanin wanda ya keɓe rayuwarsa don neman ilimi da kuma karantar da addini da wanda ya keɓe rayuwarsa saboda bautan Allah me ya bambanta su malamai suka ce da kusuri nafsiha shi wancan da ya keɓe rayuwarsa saboda bautan Allah amfanin ya tsaya kan shi shi kadai amma wannan da ya keɓe ransa saboda neman ilimi saboda karantar da al'umma amfanin na jama'a ne ba shi kadai ba saboda haka akwai bambanci a kansu al-imam ahmad bin hanbal shi ya faɗi wannan me dalilin da yasa aka ce ban da malami wanda ya keɓe rayuwarsa saboda neman neman wato ilimi da kuma karantar da addinin Allah akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bambanta al-miskin da kuma al-faqir yana cewa laysa al-miskinu alladhi yaququ 'ala an-nasi al-lukma wal-lukma tari miskini ba shi ne mutumin da yake gewaye mutane ku taimaka min a bashi noma ɗaya ko noma biyu watamura watamura wa tamra ko a bashi dabino kwaya ɗaya ko kwaya biyu shi ke nan sai tafi ba manzon Allah ya ce wannan ba shi ne miskini ba walakin nan miskin miskini Allah zai laye fito ginan yughni wanda ba shi da wadatar da ta wadatar bukatunsa wala yuqamu bihi sannan ba a san da shi ba fa yi fadda alaihi bare a bashi sadaka ba a san wannan mutumin mabukaci ne ba wala ya kuma fa yas'alu nas sannan baya tashi yana roƙon mutane hadisin yana sahihul bukhari kitabu zakati yana fassara hujjar da ta zo cikin alqur'ani suratul baqara aya ta 272 wa ma tunfiquna illa ibtida'a wajhillah kada ku ba da wani abu na dukiyar ku face da nufin ku samu yardan Allah ku samu dacewa wato da karbuwa wajen Allah subhanahu wata'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abin da kuka bayar in dai alkhairi Allah zai cika muku sakayyarsa ba tare da an nakasa wani abu na ladan ku ba waye za a ba ma sadaka waye za a ba ma zakka sai Allah yake lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah matalauta waɗanda suka killace rayuwarsu saboda hidimar addinin Allah la yastati'una darban fil ardi sun keɓe rayuwarsu saboda hidimar addinin Allah ba za su iya tafiya cikin ƙasa saboda kasuwanci ba domin idan malamin ya kama harkan kasuwanci karantarwar sai ya rabu ko ma ya kai saboda haka ya zama ba su iya tafiya jihadi ba su iya tafiya kasuwanci sun takaita rayuwarsu ma ba su tafiya kasuwanci sun tsaya kawai in ma jihadi in ma karatun addini Ya sabu yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf idan jahili ya gansu sai ya yi tamanin ai mawadata ne saboda sun kame mutuncinsu su ashe hatta shi kansa dalibi da malami bai kamata ya roƙa ba amma idan jahili ya gansu zai dauka ai mawadata ne min at saboda sun kame mutuncinsu ta ya za a yi ka gane su Allah subhanahu wa ta'ala yake ta'rifuhum bi simahum ka iya gane su saboda suna da alama la yaqaduna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane su naci ba wai roƙon ne ba su yi ba naciyar ce ba sa yi ba wai la yaqaduna nasa ne la ilhafan shine aka hana suna iya roƙon mutum cewa da ina cikin damuwa amma ba zai sake roƙon ka ba yi shiru kenan in ka ba shi fa lillahi alhamdulillah baka shi ba Allah ne bai nufa zai samu ba na cewa ga roƙon ba daidai ba ne wa ma tunfiqu kairin khairin fa inna allaha duk abin da kuka bayar na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da shi don haka yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal yace wanda duk ya keɓe rayuwarsa saboda hidimar addinin Allah yana da damar ya ce a bashi zakka kuma za a bashi halal ne saboda waɗannan hadisai da wannan aya ta suratul baqara hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kitabul zakat babul miskin alladhi la yajidu ginan wa la yuqanu lahu fa yutasaddaqu alayhi Hadithi na gaba wa an qabisa bin mukhariq al-hilali radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga qabisa قال قال رسول sallallahu alaihi wa sallam. وسلم manzon Allah ya ce innan mas'ala ita wato shi roƙo la tahillu li illa li ahadi ahadi salatati roko baya halatta sai ga ɗayan mutane uku inna mas'ala la tahillu illa li ahadi salatati roko baya halatta sai ga ɗayan mutane uku Allah samu kiyaye na ɗaya, na farko rajulun tahammala hamalatan mutum ne ya ɗauki nauyi na bashi al'imamu tsibi yana shafi game da wannan hadisin ya ce ai ya ta hamalhu insanu min al-mal mutum ne ya tafi ya nemo bashin dukiya ya sadinu wa ya dafa'u li islahi zatil bayni wanda ne ke fassara hadisin farko da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zakka ba ta halarta ga mawadaci sai dai ɗayan biyar wanda mazan Allah ya kirga cikin mawadata ɗin mawadacin da ya ciwo bashi wannan hadisin yana fassara wani irin kin bashi rajulun ta hammala hamalatan mutum ne ya ɗauki nauyi na bashi wato ya ciwo bashi saboda da islahi za ta bayyana saboda ya shirya tsakanin wasu mutane wasu mutane suna rikici da juna sai ya ɗauki nauyin ya ciwo bashi ya warware wannan rikicin da ke tsakaninsu yana da dukiya amma kuma da yi amfani da dukiyarsa ba sai ya ciwo bashi don ya yi wannan ya ciwo bashi da aka zo ana rabon zaka sai ce a bani zaka don in biya wannan bashi fatakilnu lahu sadaka idan lam takun hamala fil ma'siya illa kawai abin da za a duba bashin da ya ciwo zai biya na sulhunta wasu mutane shin sulhun na akan sabon Allah ne ko ko a'a idan sulhun ba a kan sakon Allah bane daidai ne a bashi zakka don ya biya wannan bashi Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa halat lahu mas'ala roko yana halatta ga wannan mawadaci din hatta yusiba har sai ya samu wato wannan bashin ya samu biyan sa thumma yumsik sannan sai ya kame daga wannan roƙon wa rajulun asabatu ja'iha da kuma mutumin da wata musiba ta auka ma dukiyarsa mawadaci ne musiba ta auka ma dukiyarsa kamar yadda ya cikin lisanin arab a mujallar na shafi na 234 aljauha aljaiha ma'anarsu a shiddatu wa nazilatu azima musiba da za ta sauko lokaci guda ta halaka dukiyar mutum kamar misali gobara ya zama dan kasuwa ne gobara ta auka ma shaguna ta kone hadda nasa kuma iyakan abin da ya mallaka a rayuwarsa kenan wannan alja'iha ke alja'iha ita ce musibar da za ta zo fara daya ta raba mutum da dukiya ce allati tajtahu almala min sanatin aw fitna ko dai fari ko wata musiba ko yaki ya auko eh, mutane eh, kafirai su auka ma musulmai da zama sun kone dukiyarsu wa kullu ma ta'asalahu faqad jahahu da larabci duk abin da ya zamanto musiba ta lalata shi to ana amfani da kalmar alja'iha alal ma'anar alja'iha wato shine halaka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne mawadaci rajulun afabat huja'iha mutum ne mawadaci sai musiba ta same shi ijtahat ma lahu ta halaka dukiyarsa fa halat lahu mas'ala roko yana halatta ga wannan mutumin saboda ya shiga wani yanayi mara kyau a dare guda ya koma cikin wani hali na talauci annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal ne gare shi yayi roko hatta yusiba qiwama min aikin har sai ya samu abin dogaro wato na na abinci ma yugni min shay'i ma tusaddu bihi haja abinda zai iya wato biyan bukatunsa wa rajulun asabat kufatatu sai kuma mutumin da bukata ta same shi alfaqatu ita ce alhaja alhajatu shadida mutum ne bukata ta same shi mai tsanani ya shiga wani hali na wahala hatta ya kuma salatatun min zawil hijja har sai an samu mutum uku daga cikin masu hankula idan aka ce zawil hijab ana nufin zawil uku min kaunihi daga cikin jama'arsa a samu mutane uku daga unguwar ko garin waɗanda suka san shi za su ba da shaida da kan asabar fulanan fafa lallai hakika bukata damuwa ta samuwa ne fa hallat lahul mas'ala wannan roko ne yana halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aishi har sai shi ma ya samu abin dogaro wato na abin da zai ci na sana'a fama siwa hunna min al-mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ban da waɗannan roƙon da duk aka yi ya kabisa manzo Allah yace suhtun haramun in ban da waɗannan dalilai duk wani roƙo da aka yi to haramun ne ya kabisa ya kulu ha sahibu mai yinsa wato yana cin haramun manzo Allah ya sake maimaitawa suhtan wato haramun wanda kalmar ta as-suhtu tana nufin haramun haramun din ma wanda yayi muni shi ake kira as-sufu wanda ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa wasallam fasararsa tana tajul arus da mujallar na biyar na hudu shafi na ɗari biyar da hamsin as-sufu kullu haramin qabihi zikiri وقيل هو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار duk wani wata haram wanda ya zamanto ta yi muni to ana kiranta a sofu ibn hajar ya ce rawahu muslim hadisin nan al-imamu muslim ya ruwaito shi yana kitabu zakati babu man tahillu lahu mas'ala wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud yana kitabu zakat babu ma tajuzu fihi al-mas'ala sannan wa ibn khuzaimah الإمام ابن خزيمة يروي حديث هنا كتاب الزكاة باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في آه، صدقة تكما الإمام ابن هبان حديث ما هنا سنن النسائي كتاب الزكاة باب الصدقة لمن تحمل بحمالته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نجبة وعن عبد المطلب بن ربيعة وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه انكر حديث ان عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث الحارث بن جنبه بن النبي صلى الله عليه وسلم فتو يا عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مزو الله يأتي إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إذا ذكر باتا سماتا باتا شنشنتا ga النبي صلى الله عليه وسلم انما هي hiya الناس nas ita zakka وفي رواية أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تدل لمحمد يتزكى باك هلتها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد كما باك باك هلتا ديالا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ana magana ne akan waɗanda ke da damar su nemi a basu zakka manzo Allah sai magana shi kansa haram ne ya ci zakka danginsa haram ne su ci zakka karwahu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabun zakat babu ma da ayyukan nabi ala sadaqa hadisi da dubu daya da saba'in da wato asali ma حديث ينا سنن ابي داود كتاب الخراج والاماره باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهل ذوي القربى سنن النسائي كتاب الزكاه باب استعمال ال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه والرواد الذي تبين حديثي صحيح مسلم سنن ابي داود سنن النسائي تسروا حديث حديث عبد المطلب بن ربيعه wato asali hadisin abdullah bin harith bin naufal al-hashim ya ba da labari anna abdulmuttalib bin rabi'a bin al-harith akbar abdulmuttalib wanda ya rawaito hadisin nan bin rabi'a ya rawaito labarin da cewar anna abahu babansa shine rabi'a rabi'a bin al-harith babansa shine rabi'a bin al-harith wato dan Alharisu harith ko babban annabi sallallahu alaihi wa sallam. babban annabi saboda abdul muttalib yana da yara maza sun kai goma daga cikin su manya akwai Alharisu. to dan babban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ke kira abdullahi bin al ya ba da labari rabi abin harith ya ba da labari ya ce ma abdul muttalib wal fadl bin al abbas domin daga cikin babban annabi akwai al abbas mahaifin abdullahi bin al abbas yana da yara wanda daga cikin su akwai al shi ne babban ɗansa kaga abbas shi ma babban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan al harith shi ma babban annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da alhari da abbas dukkan su yaran abdul muttalib ne to sai ya zama to yaron alhari yaron babban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira alhari ya gaya ma yaransa akwai abdul muttalib yaronsa sai ya gaya masa da da alfadl dan abbas wani abdullahi bin abbas ya ce musu iki ya lalla ku je ku samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qula lahu ku gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam istamilna ya da ala sadaqat ya lalla? ka ba mu aikin raba zakka da karbo zakka kaga ai kamar yadda aya ta nuna idan mutum yayi aiki akan zakka yana cancantar ya samu wani kaso na zakka to sai ga ƴaƴan babbannin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun taho gare shi wato za su zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda baban ɗaya daga cikin su ne ba su shawara ce ku je ku samu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ku je ku ce mata ya shugabantar da ku akan eh, matsala ta wato aikin tattaro da ta ga rabawa da suna wannan magana fa ata ali ibn abi talib daga sayyidina ali ya tafi gurin wa nahnu ala tilka al-hal yace muna wannan hali ba mu riga mun isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu roke shi ya ba mu aikin tattaro zakka ba fa qala lahum sai sayyiduna ali yace musu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasta'milu minkum ahadan ala sadaqa manzo Allah da kuke cewa za ku je ku same shi akan ya ba ku aikin tattaro zakka da rabawa ni na tabbata muku ko kun je annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba ku wannan aiki قال Abdul المطلب sai sha Abdul المطلب wato ya ce talatu ana wasu sabu da ni da bin al-abbas shi ya fito daga ainihin babban annabi karkashin babban annabi al-hari shi kuma al-fadl yaron abbas ne wanda dukkan su babbannin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka kama hanya ba su ji maganar sayyiduna ali ba suka kama hanya da abdul da da al a kai na rasulullah sai ga mun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lana muna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mana inna hadhihi sadaqa kun ga wannan zakan inna ba hiya awsaqun nasi da cikin mutane ce wa inna la tahillu li muhammadin wannan zakka da kuke gani ba ta halatta ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ali Muhammad kuma ba ta halatta ga ma dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga magana sai na ali ta tabbata dama sai na ali ya ce musu ko kun je ba zai ba ku damar wannan aiki ba wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala dan ya kare ma addinin musulunci domin da a ce annabi yana karban zakka tana yiwa a samu makiya Allah waɗanda za su ce ai dama ya zo da musulunci ne dan ya tattara dukiyar mutane ya rika ce sai ya zama Allah tabaraka wataala sai ya haramta masa cin zakka shi manzon Allah ya haram ba ma shi ba danginsa sama an haramta musu dangin sama an haramta musu al-imam yana sharhin sahih muslim a juz'i na bakwai shafi na 175 yace tanbihun tambihun ala illati tahrimiha idan kana son ka san me yasa aka haramta ai zan Allah ya ba bada amsa me yasa aka haramta An na annaha tahiru li amwalihim wa nufusihim abinda manzon Allah ya bada ya dace da ayar al domin a suratul tauba aya ta 103 Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka amshi wata zakka daga dukiyarsu ita wannan zakka za ta tsarkake su ne ashe zakka tsarkaka ce ga mai zakka tsarkaka ce ga wanda ya fitar da ita yana tsarkake dukiyarsa ya tsarkake rayuwarsa ya samu karbuwa a wajen Allah wa salli alaihi ka musu addu'a inna salataka sakanu lahum wallahu samiu alim wannan kaga ya tabbatar da cewa idan mutum ya bi da zakka kamar ya fitar da dattin dukiyarsa wanda nassi ne na alqur'ani saboda haka al nawawi yace fa hiya ka gasalatil awsat zakka kamar ruwan datti ne wanda aka wanke kaya ya saura bai dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zama kamar eh, akwai tuka da warwara ga abin da Allah ya faɗa ka amshi zakka daga dukiyar su ne zama tsarkaka gare su sai kuma shi manzon Allah ya ci ba kaga kenan ya tabbata kamar ya ci dattin abin da jama'a suka tsara wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa cin zakka to amma zaka ce su kuma dangin annabi ta ina suke samun nasu kaso suna samun nasu kaso ne ta hanyar ganima akwai inda kuma Allah ya ware musu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa kamar yadda ibnu Khuzaima ya yi bayani cikin littafin sahihu ibnu Khuzaima karkashin hadisi na 2356 فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه سهم ذي القربى من بني هاشم ومن بني المطلب سورة الأنفال آية 41 الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فسني duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul kashi ɗaya cikin biyar na wannan ganiman na Allah ne da manzo wani zirkur ba da kuma makusantar manzon Allah kaga ta inda su kuma makusantan annabi suke samun nasu kaso ba ta zaka bane ta gani ma ke saboda ka kai kaso guda da Allah ya ware su a cikin alqur'ani sune banu hashim da kuma banu muttalib duna gairihim min da nabi don aka ce dangin annabi an haramta musu cin zakka zaka ce to ai dangi da fadi dangantaka tana da fadi idan an bi tsawonta muna iya haduwa da mu shi sama zan Allah ko tunda dukkan mu mun fito karkashin annabi Adam to ba dangantakar gaba ɗayan ta ce aka haramta mata cin zakkan ba akwai daidai iyaka shine inda hadisi na gaba zo da bayani wa an jubair jubair bin mut'im an karbo hadisin nan daga jubair bin mut'im ibn adi bin nawfal bin abd manaf jubairu bin mut'im ibn adiy ibn nawfal bin abd manaf radiyallahu anhu Allah kana masa yarda qala jubairu bin mut'im yace mashaitu ana wa usman da ni da sayyiduna usman bin affan amirul mu'minin Allah ya kara musu yarda sayyiduna usman da shi da jubairu bin suka tata radiyallahu anhu ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane guda biyu jubairu bin mut'im usman bin affan dukkan su dangin manzon Allah ne dukkan sallallahu alaihi wasallam sun taka sun tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shi Jubair bin Mut'im yayi bayani mashaitu ana wa Usman bin Affan da ni da Usman bin Affan muka taka muka yi tattaki muka tafi ga manzon Allah faƙunna sai muka ce ya rasulallah a aƙwaita banil mutsalidi min humusi haibara bayan an samu ganimar haibar yaƙin haibar da aka raba kashi biyar zuriyar al-muttalib ka ba su kaso guda ka ba su wani abu daga cikin wannan ganima da aka samu na kumus wata rakana amma mun ka bar mu da jubair bin muslim da usman bin affan suka tafi ga annabi suka gaya mara wa nahnu wa hum bi manzilatin wahida alhali da mu da zuriyar banu al-banu muttalib da mu da su matsayin mu guda ne a wurinka saboda dukkan mu qurayshawa ne dukkan mu dangin ka ne fa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yace banu innama banu muttalib ay banu muttalib yaran zuriyar al-muttalib wa banu hashim da kuma zuriyar hashim shekul wahidun abu ne guda daya kamar mazan Allah yana cewa ba duka dangantakar ce aka haramta mata cin zarka ba ba duka danginsa ne aka halatta musu samun kumusi a ganima ba wanda Allah ya bayani a suratul anfal ba kowaye yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haramta musu cin zakka ba ba kowaye yake da dangantaka da manzon Allah yake samun komai ba don wanda aka haramta masa cin zakka shine yake samun komai to suwaye dangin manzon Allah waɗanda aka haramta musu cin zakka aka halatta musu samun komai a ganima to sai na usman da jubair bin muslim duka su sani ba saboda haka yasa suka je ga manzon Allah don su tambaye shi saboda dukkan su asalin su guda sai ga shi manzon Allah ya ware zuriyar al-muqallid ya ba su kumusi amma bai ba ma dangin jubair bin muslim ba bai ba ma dangin usman bin affan ba bari ka ji yanda suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake jubair bin muslim bin adiyi bin naufal bin abdimana sannan sai na usman ba sai na bin abban ibn abil asi bin umayya bin abdishamsi bin abdimana kaga abdimana sama ya hada su su biyu idan ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma muhammad bin abdullah bin abdul bin hashim sannan bin naufal bin abdimana muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim sannan bin abdul manaf kaga abdul manaf ya hada ya hada shine kaka da annabi ya hada da sayyidina usman ya hada da jubair bin mut'im kakannin su gaba ɗaya sun hadu ta abdul manaf saboda haka yasa suke cewa ai asalin mu guda ne daga abdumanar ya zaka ware yaran al-muttalib ya zaman to mu kuma ba a ba mu ba a ba mu kaso daga cikin humsi ba manzon Allah ya ce ai zuriyar al-muttalib da zuriyar hashim shay'un wahidun abu ne daya kaga manzon Allah yana nufin wanda aka haramta masa cin zakkan shine zuriyar banu muttalib sune banu muttalib sune banu hashim kadai yace shay'un wahidun hadisin yana rawahu bukhari al-imam bukhari ya rawaito yana kitabul magazi babu gadwati khaybar hadisi na 3140 a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma inna wa banul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku amsa sai na Usman da Jubair bin Mut'im manzo Allah ya ce musu da mu banu Hashim da banul muttalib lam nabtarik fi jahiliyyatin wala islam ba mu taba rabuwa ba tun a zamanin jahiliyya kuma ba mu taba rabuwa ba har zuwa addu'an addinin musulunci don haka yasa mu ne muke haɗa tuntuni mu ne Allah ya haramta wa cin zakka ya halatta ma samu ko mu sai a gani ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani manzon Allah wa shabbaka baina asabihi ya haɗa yatsunsa ya sarkafa yatsun hagu da dama saboda ya ƙara bayani ga sayyidina Usman su gane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantakar ta inda ta bambanta tsakanin sayyidina Usman da Jubair bin Mut'im da kuma shi manzon Allah da Banul Muttalib wato annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa na hudu kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu shine abdumana abdumana din nan ya kasance yana da yara hudu kakan annabi na hudu idan an ce kakan annabi na farko abdul muttalib ko to kakan abdul muttalib shine kaka na hudu ga manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa abdullah kakan abdul muttalib baban kakan hashim kakan abdul muttalib shine kakan kakan manzon Allah kakan abdul muttalib shine abdumanaf to abdumanaf yana da yara domin abdumanaf din nan shi ya hada sayyidina usman jubair bin mut'im da shi manzon Allah da banul muttalib abdumanaf shine ya hada su gaba da yansu daga nan ne aka samu ainihin inda zuriyar dangin manzon Allah da aka hana su cin zakka da kuma danginsa waɗanda wato su ne dai waɗanda aka halata musu samun kuma sai a cikin ganima shi abdu manas sannan yana da yara hudu yana da hashimu shi kakan annabi na hudu din yana da yara hudu akwai hashimu akwai al-muttalib sannan akwai nawfal akwai abdushamsi abdushamsi hashimu al-muttalib sannan naufal sai abu shams kaga yaran sa sai ya zama hashimu nan ne karkashin karkashin hashimu manzon Allah ya fito saboda hashimu shi ya haifi abdul muttalib abdul muttalib ya haifi eh, abdullah abdullah ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ya zamanto manzon Allah ya fito karkashin banu hashim al-muttalib yana da jituwa da hashim yaran abdul din nan guda hudu da hashim da al-muttalib shi sa kaji ana cewa abdul saboda abdul ya zauna a hannun al-muttalib har ma aka dauka kamar bawansa wannan tarihin yana da tsawo to ya to suna hade tun a zamanin jahiliya waɗancan yaran su biyu shine nawfal da abdushamsi waɗannan sahabban guda biyu kowannen su ya fito daga karkashin misali Jubair bin mutum bin Atiyi bin naufal bin abdimana kaga shi Jubair bin mutum da ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karkashin ya yaron abdimana da ake kira naufal shi kuma na Usman bin Affan fa ba karkashin naufal ya fito ba sayyidina Usman bin Affan bin Abi al-As bin Umayya bin Abd Shamsi sannan bin Abd Manaf kaga ya fito karkashin Abd Shamsi shi manzon Allah ya fito karkashin Hashim Adi Jubair bin Mutaim ya fito karkashin Naufal sayyidina Usman ya fito karkashin Abd Shamsi wa hum abna abna Abd Manaf wadannan yaran Abd Manaf kenan su hudu to shi abdulmanaf din shine wanda daga kansa za ka iya gane waɗanda ba sa cancantar a ba su zakka daga dangin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna ma banu hashim wa banu muttalib shay'un wahid ba duka yaran abdulmanaf aka haramta musu cin zakka aka halatta musu samun kuma sai a gari ma yara biyu ne kawai hashimu banu muttalib su kadai sauran yara biyun fa abdushamsi da kuma naufal su waɗannan biyu zuriyar abdumanaf yara biyu ɗinnan zuriyar da aka samu ƙarƙashinsu su ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya har kuma zuwa bayyanar masulunci. manzo Allah yake kashe in wahidin kamar abu ne guda bi an kanu mutawarat fi mutahabina muta'awinai wato sun zama to masu son juna mutahabbaini muta'awinai suna son juna suna taimaka ma juna babu wani sabani akai a tsawon tarihi wannan yasa ibn hajar a sharhin wannan hadisin cikin fathul bari mujallal na shafin 279 ibn hajar yace al muradu bil ali huna saboda haka idan aka ce dangin annabi waɗanda aka halatta musu samun kuma su gani gani masu ne suwa sai ka ce banu hashim da banu muttalib shine abinda manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi alal arjahi min aqwalil ulama wannan ita ce fahimtar da tafi inganci yana cikin fasul bayani wannan ita ce fahimta da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai misalin ma abin da ya faru na tarihi kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akan sa cikin zadul ma'ad a mujallal na 3 shafi na 26 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi da musulunci ya bayyana a garin makka ibn al-qayyim ya yi magana a kai ya yi magana mai tsawo ya ce falon mara quraish amra amura rasulillah ya lokacin da quraishawa suka ga al'amarin manzon Allah yana ta ɗaukaka farkon bayyanar musulunci a garin makka quraishawa su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam rabawan gaba ɗayan ya zama sun ga musulunci yana ta ɗaukaka ta ta zayadu ajma'u ala an ya ta'akadu ala bani hashim wa bani muttalib wa bani abd manaf Allah yubayi'uhum wa la yunakihuhum wa la yukallimuhum wa la yujalisuhum hatta yusallimu ilaihim rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai shawa suka yi taro suka yi suka kulla alkawari akan cewa da banu hashim da banu musfalif dole ne wato su mika annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu domin idan zuriyar gaba ɗaya ta danka annabi ga sauran ƙurashawa su hukunta shi to ba abin da zai biyo baya amma idan ba dangin ba ne suka mika annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani balarabe ya taɓa manzon Allah to akwai kabilanci wannan zai iya haifar da fitina da yaki tsakanin saboda aka suka hukunta cewa banu mutsalib da banu hashim su yarda a mika annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun mika annabi sallallahu alaihi wasallam a masa hukunci saboda wannan addini da ya zo da shi ya raba kawunan mutane da sauran in ba su yi ba to su kuma za su killace su su daina mu'amala da su wa katabu bi zalika sahifa wa allaquha fi saqafil ka'aba saboda haka aka rubuta takarda na yarjejeniya ba za a yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da musulmai sai fa idan banu hashim da banu muttalib daga zuriyar banu abdul manaf kenan saboda yaran abdul manaf kamar da muka faɗa su hudu ne ba hashimu sannan ga al-muttalib sannan ga naufal ga abdul shamsi amma zuriyar hashimu da al su ne kaɗai saboda an san a haɗe suke tun a zamanin jahiliya wannan farkon bayyanar musulunci na haka suka rubuta suka rataya a rufin ka'aba yuqalu ibn ibn al ce ana cewa katabaha baghib bin amir wani mutum ya rubuta wanda ya rubuta wannan takarda fada'a alaihi rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a fa shallad yadahu fa shallad ya zaman hannunsa ya shanye lokacin da manzon Allah ya masa addu'a dalilin rubuta wannan takarda fan hada banu hashim wa banu sai ibn qayyim yace da banu hashim zuriyar da suka fito karkashin hashim da zuriyar da suka fito karkashin al-muttalib gaba ɗayan su mu'minuhum wa kafiruhum da musulman da kafiran suka hadu kan cewa ba su yadda a cutar da manzon Allah wannan fa ya auku a maka a farkon musulunci da muminansu da kafiransu sun yi ittifaki su yadda a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai musulun kaya daga zuriyar banu hashim shine wanda ya bada hadin kai shine abu lahabi abu lahabi yana cikin bakwannin manzon Allah yana cikin yaran abdul muttalib saboda haka shi ma yana karkashin banu hashim fa innahu zahara quraishan ala rasulillah shi abu talib ya taimaka ma qurayshawa akan cutar wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa bani hashim wa bani muttalib wa hubisa rasulullah saboda haka sai aka tsare manzon Allah ya zamanto an killace shi babu mu'amala tsakanin mutane da musulmai wa man fi shi'bi a wani kwari da ake kiransa shi'bu abi talib aka tsare su tsawon shekara uku ibn qayyim jawziya yana cewa tun daga watan al-muharram sanata sab'in min al-ba'sa shekara bakwai daga farkon manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a watan muharram aka fara aka yanke hulɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulliqat as-sahifa fi jawf al aka manna wannan takarda na alƙawari da aka kulla a cikin ɗakin ka'aba wa baƙo mahbusi ne zamanto sun tabbata a wannan kwari a tsare wa mahsurina ya zamanto an killace mubayyakan alaihim jiddan an kuntata musu iya kuntatawa maqtu'an anhumul mira an hana abinci ya iso gare su wal mata nahwa salatu din sai da aka samu kamar shekara uku sai da aka samu shekaru uku annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai suna cikin wannan kunci na rayuwa hatta balaga balagahumul juhdu sai da wahala ta kai makura wa sumi'a aswatu sibyanihim bil buka'i min wara'i shi'b kana bayan farin ma za ka rika jin kukan yara kanana saboda wahalar rayuwa da aka shiga don haka yasa wani malami ke cewa in ka ce manzon Allah an taba sa shi a kurkuku baka yi kuskure ba saboda ya ga wahala ta rayuwa wasu malamai suna cewa wannan yana kama da abin da duniya take a yau na wato kuntata tattalin arzikin wata ƙasa saboda kin wata bin wani doka wata doka yana kama da abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an an killace su an hana mu'amala da su gaba daya wa kanat quraish fi zalika bayna rabin wa karibin to quraishawa wasu sun yarda da abin da ke faruwa ga musulmai amma wasu ba su son haka fa fa fi naqbi sahifa man kana kariha laha waɗanda ya zama to ba su kaunar abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama suna ta kokari su ga cewa an warware wannan alkawari da aka yi wa kana alqaim fi zalika hisham bin amr bin rabi'a bin al-harith wanda suka waɗanda suka yi kokari su ga an warware wannan alkawarin akwai hisham bin al-harith wanda shine ya fara asali ba mutumin makka bane amma takaicin abinda mutanen makka suka yi ma dan uwan shi ne manzon Allah ya sa ya dinga kokari yana bin shawa yana gaya musu maganganu yana jan su ya taho wurin mutum na farko shine mutum bin adi bin nawfal mahaifin wannan da ya samu sayyidina usman suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna buƙatar eh, suna son su ji dalilin da yasa manzon Allah bai ba su kaso daga ainihin wato eh, ko musu da aka samu a yakin Khaibar ba mahaifinsa yana daga cikin waɗanda suka taimaka aka warware wancan yarjejeniya jama'atun min quraishin fa ajabuhu ila zalik thumma qala Allahu wa rasuluhu suna ta kokari su ga an warware wannan yarjejeniyar sai ga Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi na gaibi ai takardan magara ta cinye ta lokacin da Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka arsala alaiha al-araba fa akalat jami'a ma fiha min jawrin wa qati'a wa zulmi wani abin mamaki Allah madaukaki ya turo gara wannan garan ta cinye takardan amma ba gaba ta ba sai ta bar sunan Allah da aka fara da ita a farkon takarda. wanda ya nuna maka su larabawa tun a zamanin jahiliya sun san da Allah har ma suna girmama shi suna rubuta sunansa a wasiƙa don haka takardan an rubuta sunan Allah tabaraka wa ta'ala daidai inda suka rubuta sunan Allah ya zama gara ba su ci ba lokacin da Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai manzon Allah ya kira babban sa shine Abu Talib yace masa to ka gani takardan ma da suka rubuta ai gara ta cinye abinda ya rage ma takardan kawai shine inda aka rubuta bismikallahumma shikenan wannan shine bismillah a zamanin jahiliya bismikallahumma fa akhbara bi dhalika babban sa sai ya taho taron ƙurishawa ya ce musu yanzu ina da ƙalubale gare ku muhammadu da ya ce gara ta cinye wannan takarda idan kuka buɗe ka'aba kuka tarar da haka to ku sake shi don ya tabbata gaskiya yake faɗa mu tun da dai kun san yana nan farin a tsare shekara da shekaru ya za a yi taho har jikin ka'aba ya buɗe ka'aba yadda jama'a ke gangani ana taro jikinsa har ya shiga ya leka ya ga abin da ke ciki idan kun bude ka'aba aka samu gara ta cinye takarda amma ba duka ba akwai inda ya saura inda aka rubuta bismillahumma to sai ku sake shi idan kuwa takardar tana nan to ni ma na ji da hannuna ga Muhammadu sai ku yi abin da za ku yi da shi in ji Abu bali suka ce eh to a wannan kuwa hukuncin yayi to da ba sun dade suna neman ra'ayin Abu Talib dan su wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi da kansa ya ba su damar idan aka samu abinda annabi ya faɗa ba gaskiya bane to sun samu damar su wulakanta annabi da suka ga damar kalu kada an sabda suka ce wannan karo ne kayan adalci abu talib babu laifi saboda haka sai aka buɗe ka'aba fa anzalu sahifa an makala ta can saman ka'aba ana hawa tsani a dubo inda takarda take falan mara abul amra sai ga shi gara ta cinye ta bismika allahumma yadda manzon Allah ya faɗa suka sauko da shi suna hitowa sau dama ai mun riga mun san matsafi ne kuma wannan abin mamaki ne wanda ya tsafi ya gano abu gashi to dai mun riga mun yi alkawari kenan ya fita daga wannan kuncin kaga an zauna lafiya amma dai a cikin gorin kunya kuma ba musulun da za su yi ba shi ne ibn kayyim yace falam ma ra'aw al-amra kama akhbara bihi rasulullah izdadu kufran ila kufrihim Mu'ujizar da suka gani na manzon Allah ba ta sun shiri ba sai ma suka ƙara fantare ma Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya fita daga wannan kuncin rayuwa da musulmai da suke tare da shi kamar yadda ibn abdul barri yake cewa ba'da asharati awami min al Maba'af shekara goma daga farkon aikin manzanci gare shi ana suna fita daga wannan kwari ibn abdulbar ya ce abu talib ya rasu ba da fitar da ashore bayan watanni shida allah ya karbi ta. Uh, ita kuma khadija bayan rasuwar shi da kwanaki uku ita ma ta rasu allah ya kara mata yarda wanda labarin ibn kaimi ya kawo shi saboda ya tabbatar da alakar da take tsakanin banu hashim da banu mutsalib kaga dai banu hashim da banu mutsalib ko a zamanin da ake so a wulakanta manzon Allah musulman su da kafiran su su yadda ba tun a jahiliya shi yasa manzon Allah yake ce masa sayyidina Usman da Jubair bin Mut'im yana ce musu inna ma banu Hashim wa banu Muttalib shay'un wahid ai yaran Hashim zuriyar Hashim da zuriyar Al-Muttalib abu ɗaya ne tun a jahiliya labarin yana cikin al-bidayah wa nihaya na Ibn Kathir yana mujallar na hudu shafi na 208 ba don haka yasa waɗanda aka haramta macin gani a eh, zakka su ne banu hashim da kuma banu mutane hadisi na gaba wa an abi rafi'in radiyallahu anhu an karbo da hadisi daga abu rafi abu rafi maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam asali bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ne asalinsa manzon Allah ne ya yanta shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba aka rajulan ala sadaqa manzon Allah ya tura wani mutum ya tafi taro tattaro zakka min bani mahdum shi wannan mutumin da aka tura yana cikin banu mahdum fa qala li abi in sai mutumin ya ce ma abu rafi' ishabni wato karaka ni karaka ni mu tafi tattaro zakkan nan ka innaka tusibu haka kai ma zaka samu daga cikin zakan saboda duk wanda ya aiki wajen tattaro zaka yana da damar shi ma yana da damar a bashi kaso daga cikinta ta saboda cewar Allah wal na alaiha masu aiki kan zaka shi ko wannan da can bawan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya manzo Allah ya yanta shi kada sai shi Abu Rafi'u yace Abu Rafi'in yace hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai da tafi ga annabi fa'as'alahu in masa tambaya fa'as'alahu fa'atahu fa'as'alahu sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yema annabi tambaya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace maula alqaumi min anfusihim wato yantaccen wata jama'a musulmin da wata jama'a ta yanta shi to ana kirga shi a cikin wannan jama'a maulal kauni shine wanda jama'a ta yanta ne maula idan jama'a ta yanta wani mutum min alfusin to ana danganta shi ga wannan al'umma ne ana danganta shi wato ana saka shi a cikin waɗannan mutane din saboda haka tun da ni na yanta ka dangantakar ta dawo jikina idan Allah ya haramta ma annabi sallallahu alaihi wasallam cin zakka to sannan an hukunta cewa wanda manzon Allah ya yanta dangantakarsa ta haɗe da na manzon Allah dangantakarsa ta haɗe da na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka idan an haramta zakka ga manzon Allah waɗanda annabi ya yanta su ma an haramta zakkan gare shi yasa manzon Allah ya ce maulal qaumi min anfusihim wanda jama'a ta yanta ai ana lissafa shi a cikin su wa inna la tahillu lana sadaqa kuma mu banu hashim da banu muttalib zakka ba ta halatta gare saboda ka kai ma zakka ba ta halatta gare ka saboda ka ta ina zai samu wani kaso yana fita ne daga cikin ganima kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'lamu anna maganin ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kaga Allah subhanahu wataala ya kasa yanda ake rabon ganima yani min ayi shay'in kana hatta al-khayt wal mikhyat hatta zare da allura idan aka samu lokacin yaki idan aka zo rago ganimar da aka tara to dole ne za a kasa shi kashi biyar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani ko da yake an ce fa anna lillahi khumsuhu Allah yana da kashi ɗaya cikin biyar shi Allah ba shi da wani kaso da za a bashi a cikin wannan ganima wanda shine mafi inganci na fassarar da malamai suka yi ma wannan aya wato an kawo kalmar Allah ne saboda litabarruki saboda fatan a samu albarka wa inna ma adafahu li nafsihi ta'ala li annahu huwa al-hakim fihi wanda yana cikin aunul ma'bud shafin sunan abi dawud a mujallal na shafi na 158 don haka idan idan aka samu ganima Allah subhanahu wataala ya raba yanda za ya yi fasalin yadda za a raba wannan ganima ko da dai bayanin sa yana tafiya a ainihin kitabul jihad wannan shine abin da akasarin malamai hatta tabi'ai suka tafi a kai sahamun lillahi wa rasulihi wahid za a kasa ganimar kashi biyar sai a dauki daya a aji idan an aji wal ganimatu tuqsamu khamsata eh, akhmas arba'atu akhmas liman qatala fi alaiha kashi guda da aka ware saura kashi hudu waɗannan kashi hudun na mayakan da suka samu halartar yaki da su za a raba musu ganima amma kashi guda ɗin nan shi ne wanda Allah ya lissafa waɗanda za a ba mu lirrasuli lizil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaso danginsa su ne zawil qurba suna da kaso kuma wani sharadi game da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne banu hashim din nan dai da banu musalli waɗanda aka haramta musu cin zakka sai Allah ya fanshi wannan gefen ta sashin ganima kaga Allah da kansa yace inda za a ba su nasu kaso kenan daga wato ganimar da aka samu saura kashi hudu a raba mayaka uh, waqta lafa ahlul ilmi fi sahmi zawi qurba hal huwa sadifun yawm amla wanda mai littafin aulul ma'bud yake cewa to tun daga yanda Allah ya raba ganima da kansa a cikin alqur'ani an ce idan an samu ganima a raba kashi biyar kashi hudu na mayaka ne kashi guda shine za a ware rabon manzon Allah a jiki rabon danginsa a jiki marayu musakai da matafiya da sauransu to shin kaso na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ko bai nan ittifaqan malaman sunna sun ce duk sa'ilin da aka yi yaki aka samu ganima shugaban musulmi shike da damar ya sarrafa wannan kaso na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zawil qurba fa zawil qurba hakkin su yana nan bai faɗi ko da yaushe aka ce wannan dangin manzon Allah ne inda ya tabbata to wannan kaso yana nan saboda Allah madaukaki bai share wannan hukunci kamar yadda Ibn al-Qusaymi ne magana a littafin Asharh al-Mumti yana cewa fa idza muni'u wa lam yujad al-khums to tunda a yanzu da wuya ma ka ji an tafi jihadi jihadi halattacce a zamanin yanzu mai kama da jihadi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wuya ka samu wannan nau'i na jihadi ibn al-usaymin yace to ya za a yi tun daga shi dangin annabi an haramta musu cin zakka ganimar kuma yanzu babu babu ita ka ba huwa sha'an fi waqtina hadha sai ibn al-usaymin yace fa innahum yu'tawna min az-zakati daidai ne a ba ma dangin manzon Allah in dai ya tabbata dangin nasa ne banu hashim banu al-muttalib daidai ne a ba su kaso na zakka tun da babu wancan kaso na ganima kuma wannan ita ce fahimtar ibn taymiya ibn al-qayyim ne ce wa huwa sahih kuma wannan ita ce mafi inganci don haka wato ba za a rasa dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba in dai an san su to suna da wannan kaso da Allah muka kuke ware musu a cikin alqur'ani mukarata yace rawahu ahmad wa salatatu wa ibn khuzaimah wa ibn hibban al-imam ahmad da ashabu sunan mutum uku suka rawaito hadisin nan da al-imam ibn Khuzaima da kuma al-imam ibn Hibban hadisin yana sahih sunan Abi Dawud hadisi na 1650 sai hadisi na karshe wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an karbo hadisi daga Salim bin Abdullah bin Umar ya karbo daga babansa shine Abdullah bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata'a manzon Allah ya kasance yakan ba ma sayyiduna Umar kaso na zakka ko wata kyauta fa yaqulu sai sai ya bashi kaso kai daga wata kyauta fa yaqulu sai sai na umar yace a'tihi afqara minni ka ba mu wanda yafi ni bukata wanda yafi ni talauci fa yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutbu fatamawwalhu ka karbi wannan dukiya da na baka ij'alhu laka malan ka mai da shi ya zama dukiyarka shine fatamawwalhu ij'alhu laka malan ka maida wannan abin da na baka ya zama naka kai amfani da shi wato ka sarrafa aw tasaddaq bihi ko in baka da bukata shi ka bada sadaka wa ma ja'aka min hadha al sai manzon Allah yake masa na Umar duk abin da ya zo maka na wannan dukiya wa anta ghayru mushrifin baka yi kwadayin sa ba wala sa'ilin baka roka ba fa khudhu sai ka karba wa ma fala tut'ibuhu nafsaka abinda ko bai zan hakan ba to kada ka wahal da ranka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kana da wadata kana da hali sai wani ya ce ga zakka ba daidai bane ka ce ba na bukatar zakka domin abinda ya faru kenan ka sai na Umar sai na Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dukiya sai na Umar ya ce ya rasulullah ka ba mu wanda ya bi ni bukata aini ina san wadata sai manzon Allah ya ce karba tunda ba ka roka ba ka karba ka sarrafa shi yanda kaga dama ko kuma in kana da wadata sai ka bada sadaka idan mutum ya baka wata dukiya ya baka in ma zakka in ma sadaka in ma kyauta sai ka ki karba saboda kai mai wadata akwai illoli da yawa na farko ka kashe mai zuciya gobe idan ya yi tunanin ya ba da sadaka zai rika jin tsoro wanda zai ba ma ɗin kar ya masa irin abin da wancan ya mara kada fa ya ba da eh, zakan nan ko sadakan nan mutumin nan ya ce ai bai bukata ai shi mawadaci ne don haka a nan mutum ya toshe kafa na alkhairi don haka yasa komai arzikinka duk dukiyarka idan dai aka ce wane ya baka sadaka wane ya baka kyauta ya kamata ka karba ga wasu malamai ma suna cewa wajibi ne ka karba din domin umarnin manzon Allah don haka ko da kana da dukiya idan wani ya ce ga zakka bai kamata ka ce ba ka so ba sai ka karba annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda baka roka ba halal ne ka sarrafa idan ko kana da wadata sai ka bada sadaka kaga nan ma ka samu lada inda baka karba ba da baka samu wannan ladan ba saboda ka karba ka yi amfani da shi ko kuma ka bada sadaka illa dai abinda aka haramta shine mutum ya sa kwadayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa anta ghairu mushrifin ba ka yi kwaɗayi ba don mutum ba zai iya roƙonka ba amma zai nuna ma hanyoyi na kwaɗayi akwai hanyoyi da yawa na nuna kwaɗayi bukata ɗin wala fa'ilin ba ka roƙa ba ba ka yi kwaɗayinsa ba sai ga dukiya ta zo ma abinda ya sa ibn hajar ya kawo hadisi na a ƙarshe don ya tabbatar ma waɗancan hadisai na farko suna haramta ma mawadaci ya roƙa ne wannan hadisi na ƙarshe yana halatta wa mawadaci ya karɓa don haka akwai bambanci tsakanin wanda zai roƙi a bashi zakka alhali yana da hali da kuma wanda zai karɓi zakka alhali yana da hali shi wannan idan an bashi zakka yana da hali annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba ibn hajar yake rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu ihabatil akhdh ibahatil akhdh liman u'tiya da kuma yana ma sahihul bukhari ya ce rawahu muslim kawai muttafaqun alayhi saboda hadisin yana kitabul ahkam a cikin sahihul bukhari babu rizqil hukami wal amilina alaiha don haka ba daidai bane a bawo mutum wata dukiya ya ki karba ya sa ba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakurai a ƙara yi hakuri game da tambayoyi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك